A wannan Laraba, biyar ga watan Yulin shekara ta dubu biyu da 2023 ne, shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum tare da Malam Joseph Borel Fontel, babban wakilin ƙungiyar tarayyar Turai mai kula da harkokin waje da manufofin tsaro za su ziyarci sabuwar tashar samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana ta Gorubanda. Kasancewarta mai karfin megawatt talatin, ita wannan cibiyar na a matsayin wani bangare na aiwatar da haɓakar da makamashinmu. Za ta wadata magidanta dubu saba'in ko kuma kimanin kusan mazauna yankin birnin yamai da yawansu ya kai har mutum dubu ɗari biyar